Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 2531 da kuma 49. Masu rama jamhuriyar Nijar kuma za a kama muka kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a FM Nomad FM da LOL da Niyya. Da tashar mu ta biya a akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai a Gano kuma ana jin mani a tashar Alfa Radio ta birnin Kumasi. a Ghana kuma ana muni a tashar Alfa Radio ta birnin kuma su yayin da duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a biyu ko ko sashen hausa.com. Masu assalamu alaikum barkamu da warhaka Abdulaziz Adili Toro ne daga nan birnin Washington DC tare da Hadiza Kyar da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirin yau ranar Laraba 24 ga watan Satumba na shekarar 2019. Kafin ku abubuwan muke tafe da su mu fara da kanun labarai. Shugabannin duniya waɗanda su ne manyan wajen tattaunawa da dangantakar siyasa na ƙasa da ƙasa masu mahimmanci suna daga cikin waɗanda za su yi jawabi a ranar farko na taron Majalisar Ɗinkin Duniya a jihar New York. wani sabon rikici ya barke a kamaru yayin da ake shirye-shiryen gudanar da tattaunawar da shugaba paul biya ya kira don kawo ƙarshen rikicin wanda ya kashe akalla mutane dubu biyu a yankunan masu amfani da harshen ingilishi na ƙasar To bayan labaran duniya za ku ji yadda babban taron majalisar ɗinkin duniya ke tafiya a yau kuma muna tare da abokin aikinmu Baba Yakub Makeri da ke yanzu haka a birnin na New York. Muna tafe da ƙarin bayani idan kuma muka leƙa a jamhuriyar Nijar muna tafe da rahoto na musamman kan cin hanci da rashawa. cin hanci da rashawa yana kawo tashi hankali yana rage arzikin ƙasa mutane ga suna da talauci wasu ba su da aiki da sauransu Bayan haka muna tafi da shirin noma da Mustapha Nasiru ba Batsarik zai gabatar amma duk sai bayan kun gama shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Shugabannin duniya waɗanda su ne manyan wajen tattaunawar dangantakar siyasa na ƙasa da ƙasa masu mahimmanci suna daga cikin waɗanda za su yi jawabi a ranar farko na taron Majalisar Ɗinkin Duniya a jihar New York bayan buɗe jawabai daga Sakatare Janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres waɗanda suka hallara domin taron na shekara-shekara za su ji daga wata ƙungiya wanda ciki har da shugaban Amurka Donald Trump, shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan, shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in da shugaban Faransa Emmanuel Macron. Jawaban na zuwa ne bayan kwana guda bayan da wata matashiya 'yan raji daga ƙasar Sweden, Greta Thunberg, ta caccaki shugabannin duniya kan ɗaukar mataki kan sauyin yanayi a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya, inda ta ce mutane na wahala kuma suna mutuwa saboda sauyin yanayi. Sannan kuma dukkanin shugabannin ba su da wani abin cewa matashiyar mai shekara goma sha shida ta gargaɗi sama da shugabannin ƙasashe sittin da firayim ministoci da suka haɗu a zauren taron cewa duka matasa ba za su kyale su ba kan wannan batu ta ce sun shata layi kan cewa sauyi na zuwa ko suna so ko ba sa so. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa wa ma'aikatansa da sirke kusan dala miliyan 400 na agaji ga ƙasar ta Ukraine kwanaki kafin ya yi waya da shugaban ƙasar wanda ke tsakiyar muhawara tsakanin majalisar da fadar shugaban Amurka kan wani ƙorafi da aka shigar. rahotanni da aka fitar da yammacin ranar laraba daga kamfanin dallacin labarai na associate press da na washington post da kuma na new york times dukansu sun ambaci cewar wasu manyan jami'ai na cewa trump yana rike da tallafi kuma an sanar da ma'aikatan harkokin wajen na wajen amurka da ma'aikatan tsaro ta pentagon tare da bayanin cewa trump yana dubawa ne ko akwai bukatar a kashe kuɗin ko a'a da safiyar laraba da ta gabata ne shugabannin kwamitoci uku na majalisar wakilan amurka suka bukaci sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo da ya mika dukkan takardun da suka shafi tattaunawar wayar talho da shugaban trump ya yi da shugaban ukraine volodymyr zelensky Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Wani sabon rikici ya barke a Kamaru yayin da ake shirye-shiryen gudanar da tattaunawar da shugaban Paul Biya ya kira don kawo ƙarshen rikici wanda ya kashe akalla mutane dubu biyu a yankunan masu amfani da harshen Ingilishi na ƙasar. Godfrey Matugi mai shekara arba'in da biyar da haihuwa ya yi kira da allura da buƙatar gwamnati na dawa da ci gaba da koyarwa a garin Mamfe da ke kudu maso yammacin yankin masu amfani da harshen Ingilishi a lokacin da aka koma makaranta. is because of the insecurity there. I was traumatized, my children were traumatized and there are many people. Ya ce saboda rashin zaman lafiya a can na shiga wani hali yara na ma sun shiga wani hali kuma akwai mutane da yawa da suke cikin rashin kwanciyar hankali su ma sun shiga damuwa eh, wasu su ma sun yada damuwar ga wasu. Matugi ya ce har haren da 'yan aware ke kaiwa ya karu lokacin da shugaban kasar Kamaru Paul Biya ya sanar da cewa zai hada zaman tattaunawa domin shawo kan rikicin harshen da ake amfani da shi a yankin masu amfani da harshen ingilishi ranar goma ga watan satumba amma bai da saki shugaban 'yan aware a yuk tambe ba wanda wata kotun soji ta yanke musu hukuncin ɗaurin rai da rai a gidan yari. babbar kotun kolin birtaniya ta yanke hukunci a yau talata cewa hukuncin da prime minister boris johnson ya yanke na dakatar da majalisar har tsawon makonni biyar da ya bayar tsarin doka ta kuma soke shi yayin da kotun take bayanin hukuncin ta ce ta cimma matsaya ba tare da hamayya ba cewar johnson ya hana majalisar dama aiwatar da ayyukanta na tabbatar da cewa gwamnatin ta yi abin da ya kamata ta yi nuni da yadda aka ɗauki matakin dakatarwar wanda yake makonni biyar cikin makonni takwas da suka rage kafin cikar wa'adin da aka saka na ficewar birtaniya daga kungiyar tarayyar turai an shirya cewa majalisar za ta kasance cikin hutu har sai tsakiyar watan oktoba amma hukuncin kotun na yau talata ya ce shugabannin za su iya ɗaukar matakan gaggawa na dawa ba tare da ɓata lokaci ba hukumomi a babban birnin kasar zimbabwe sun kulle babban tafkin da ke samar da ruwan sha bayan da ta gaza samar da wadataccen kudaden sinadar da suke tsabtace ruwan wanda hakan ya sa 'yan kasar amfani da ruwa mara tsabta ranar litinin birnin harare ya sanar da cewa ya dakatar da tsabtace ruwan sha saboda ba ta da kuɗin sayo sinadaran tsabtace ruwan an kwashe shekaru kungiyoyin kare hakkin bil'adama suna zargin gwamnati da ba da fifiko kan batutuwa da ba su da mahimmanci shi kamar tafiye-tafiye zuwa kasashen waje da sai motocin alfarma ga manyan jami'ai da kuma sakaci da batutuwa kamar kiwon lafiyan jiki ilimi da kuma samar da ruwan sha. Kyari labarin da ku saura daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. yanzu kuma kai tsaye muna tare da abokin aikinmu yakubu baba yakubu makeri da ke birnin new york inda yake wakiltar mu a taron anga na majalisar ɗinkin duniya shekara 2019 to baba yakubu kana saurari na'am abdulaziz a layin na katsewa sani ko malam baba muna, jinka to tambaya ta ita ce musan da shugaba trump ya yi jawabi bayan da ya bude wannan taron mi zaka ce akan wannan jawabin nasa eh ok malam baba ina ji layi yayi halinsa so bari mu je ga rahotonmu na gaba za mu kara dawo mu tattauna da baba karshe yanzu kuma daga amurka sai mu leƙa jamhuriyar niger inda wani rahoton binciken asusun bayar da lamani na imf ko fmi ya gano cewa cin hanci na ƙara samun gindin zama a jamhuriyar niger musamman a ma'aikatan gwamnati duk da irin matakan da hukumomin ƙasar ke ɗauka da nufin dakil wannan haramtacciyar ɗabi'a wakilan murya amurka a yamai sulmun barma ya aiko muna da ƙarin bayani rahoton wanda aka kammala a ƙarshen watan agustan da ya gabata na kunshe ne da wasu bayanan da asusun bayar da lamani na fme ya tattara biyo bayan binciken da aka gudanar a sassa daban-daban na jamhuriyar Nijar, lamarin da ke fayyace zahirin halin da ake ciki akan maganar yaƙi da cin hanci a wannan ƙasa shugaban reshen transparency international malamin wada na da masaniya akan wannan rahoto Nijar tana cikin ƙasashen da cin hanci da rashawa ya kamari kuma akwai shi ko'ina cikas na kokowa da cin hanci da rashawa siyasa ce don sabida wani dan jam'iyya ne za a yi abu sai a ce eh, adiba a ga namu ne shi ko muddin ana gyarawa bayan da za a yi a ci gaba ga kokowa da cin hanci da rashawa don wanda ma ke adalcin sai ga adalcin nashi bai da amfani sai ce ka nima bari in yi tunda ana samun dukiya bare ma yan uwanka ma za su ce maka kai wani kai ne eh, baka ganewa kai kadai kana iya canza wani abu kai kama kowa ka samu ka ba mu mu ma mu ci mu sha wato a sa'an nan ne za a sanin kayi iko kenan wanda ke hana kanshi wannan cin hanci da rashawa shi da kanshi ma sai ya shiga yi a dai bangare binciken na asusun imf ya karkata akan ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a game da yadda talakawa ke kallon batun cin hanci a nan nijar jami'in fafutuka abdu alhashi idi ya taɓa shugabantar cibiyar yaƙi da cin hanci a fannin shari'a. Kashi 86 bisa ɗari sun ce ai eh, cin hanci da rashawa ya samu gurin zama a ƙasar Nijar wannan hakika ne kuma suka ce an samu kashi 62 wanda suke cewa ma ƙaruwa take ma cin hancin da rashawa. ai da wannan ne majalisar ɗinkin duniya aka ɗauki ƙuduri wanda ya kamata a yi yaƙi tukuru da cin hanci da rashawa don an san abu ne mugun abu wanda an san in dai ba a ɗauki matakai ba kuma ƙwarƙwara to ɓannar da zai yi a duniya yawa da gare saboda aka zartar da doka akan dukkan waɗanda aka tabbatar da samun su da hannu a harkar cin hanci ita kaɗai ce hanyar da za ta ba da damar karya lagon masu aikata wannan haramtacciyar ɗabi'a. cin hanci da rashawa yana kawo tashi hankali yana rage arzikin ƙasa mutane ga suna da talauci wasu ba su da aiki da sauransu kokowa da cin hanci da rashawa ya zama to kokowa ce ta ceton rai kenan dole mutane za su za su kokowa da cin hanci da rashawa bisa ka'ida bisa daidai dokokin ƙasa da suka ce. Wannan rahoto na bayyana ne makonni kaɗan bayan da hukumar yaƙi da cin hanci ta ƙasar Nijar Halsiya ta ba da sanarwar samun nasarori akan aikin da ta sa gaba yayin da ta ce tana ci gaba da bincike akan wasu muhimman harkokin da take ganin akwai alamun cin hanci a tattare da su cikinsu har da wata kwangilar buga lasisin zamani da ta ce an bayar da ita ne cikin wani yanayi mai cike da hazo sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger ya ubangiji sarkin baiwa ya ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya. To a gaida Sule Mumuni Barma. E, yanzu kuma za mu ƙara koma a New York muna tare da Baba Yakubu Makeri da ke a New York. Malam Baba? Na'am. To Malam Baba ina ji layi yanzu muna shinka da kyau. To mi zaki ta kan jawabin shugaba Trump bayan da ya buɗe wannan babban taron na an na 2019? Wato ba shugaba Trump ya bude wannan taro ba taron wanda ya bude shine babban sakataren majalisar ɗinkin duniya a karkashin kuma jagorancin wato Tijjani Muhammad Bande wanda yake shi ne shugaban wannan taro na ciko shekaru saba'in da hudu da ake yi a yau. Amma shugaban Amerika shi ya yi wato bayani na ko kuma shi ya jawabi a karo na biyu. ko kuma a cikin jeri uh, shugabannin da za su yi jawabai shine na biyu da farko shugaban brazil jair bolsonaro shine ya fara yin jawabinsa sannan shugaban amurka donald trump shine ya zo ya jawabi da biyu to sai dai kamar yadda kowa ya sani shine wato jawabin da masu uh, wato masu saurare da ainihin yan jarida da kowa yake so ya saurari ya je irin abubuwan da ya faɗi to babu abin da ya faɗi da ya wuce irin nasarori da gwamnatin sa ta samu kamar ragowar da aka samu na waɗanda ba su da sana'o'in yi da kuma wato ya ce mutane miliyan shida na amurkawa wato sun samu ayyukan yi a cikin cikin shekaru uku haka zalika ya ce yanzu amurka ita ce ƙasa da take samar da man fetur a duniya ta farko duka ya nuna cewa wani na wata nasara ce da aka samu a ƙarƙashin gwamnatinsa sannan ya kawo zancen kasuwanci inda yake cewa wato shekara da shekaru ke don kusan sama da shekaru goma ƙasar amurka tana iya bakin ƙoƙarinta ta inganta wato hulɗar kasuwancinta da ƙasashe musamman makotanta da suka haɗa da ƙasar mexico da kuma canada ya ce suna nan suna tattaunawa akan irin waɗannan abubuwa kuma ya ce amurka za ta yi wani haɗin gwiwa ga garuma na da ƙasar da birtaniya a lokacin da birtaniya take ƙoƙarin ficewa daga ƙungiyar tarayyar turai to akwai ayyuka ko kuma hudun kasuwanci da za su yi da birtaniya to babban bayani da ya yi shine akan wato hudun kasuwancin ƙasar amurka da kuma china inda yake cewa tun shekarar daya da China ta shiga cikin kungiyar ko kuma cibiyar kasuwanci ta duniya ake ganin wato china za ta samu bukasar tattalin arziki ta kuma faɗaɗa harkokin kasuwancinta ya ce bayan kusan shekaru 20 sai abubuwa suka canza a maimakon a ce ta bunƙasa ko kuma hudun abubuwan kasuwancinta sun yi kyau sai kawai zo tana cutar amurka da sauran kasashen duniya malam baba ina da tambaya ita ce ya ambaci akwai abin da amata akan yankin namu na afirka in ce nijar kamaru da chad da nigeria Ah, shugaba Trump bai faɗi irin abubuwa ko kuma bai nuna harkoki da ko kuma wani abu game da afirka ba sai dai ya nuna cewa amurka tana da wasu tanade-tanade da za ta yi wanda za ta kyautata hulɗanta na kasuwanci da kasashe da dama a duniya to tunda ya ambaci da kasashe da dama a duniya lalle ne ba za a cire afirka a ciki ba amma wai to malam baba yakubu makeri mun gode kuma zan ce al'ummar nijar nijar kamar sun kashe kunnuwa suna jiran jawabin shugaba muhammadu buhari da shugaban kasar Nijar Muhammadu Isu. Ofishin jakadancin kasar Amurka da ke da zama a Nijar tare da haɗin gwiwar kungiyar matan Nijar masu ƙanana da matsakaitun masana'antu su ne suka shirya wannan baje kolin a cibiyar yada al'adun kasar amurka da ke nan birnin yamai mun kawo riguna ne na maza shi ne muka kawo tun da wannan rigunan na maza muna yin su da kayanmu na gargajiya zannuwanmu na gargajiya kamar su sai tangara kamar su tera-tera su kunta su ne muke aiki da su ba kayan mu mama na gargajiya na nijar kadai muna aiki da kayan gargajiya zannuwan gargajiya na burkina muna yi da na togo duka dai yan kusan mu garuruwa da suke kasashe da suke kusan muna aiki da kayan su na gargajiya kayayyaki da mun kawo dai suna da yawa da farko mun kawo sabon likid na wance daji mun kawo sabon da gomaj yana yin gomaj kuma yana wanka mun kawo mai wanda ana shahi mun kawo 'yan kunnai mun kawo atashebe abinda ana kama gashi da shi mun kawo kwartikile da kaya na yara. Gasar ta Amurka ta ce za ce gwada taimakawa matan masu gudanar da ayyukan na hannu domin su samu nasarar cimma burinsu. Euh, Wannan baje kolin zai ƙara taimakawa wajen samun kuɗaɗen shiga a ƙanana da matsakaitun masana'antun da matan ke jagoranta. hakan kuma shi zai ba da damar haɓaka tattalin arzikin ƙasar nishar to sai dai matan masu ƙanana da matsakaitun masana'antu a nishar sun koka da cewa suna fama da ƙarancin masaya wannan ƙasashen da suka gani a waje ƙasashen waje wannan kayayyukan da suka gani suna kawowa sai da suka bayyana su a wurinsu sai da suka yi sai da 'yan gari 'yan ƙasar suka se suka sa suka gani da 'yan ya yayi 'yan kasa suka eh, tabbatar da yayi su ma masu yi suka tabbatar da yayi shi yasa suke huda waje to mu kuma a nan in mu da muke yi da su masu sai ba sai ba suka gani suka ba mu abin nan kinsu miyan bakin su cewa da yayi ko bai yi ba ko ku ya kamata ku gyara haka ba ma samu burin ba mu kai waje ga gwamnaticinmu kayan da muna na muna yi suna aiki da shi tun da ka gani yanzu sabon likircin da muna yi ana aiki da shi ko koce minister ana aiki da shi kenan ba mu cewa a dauko abun nan da duka a bamu tun da sauran mutane ma suna yi amma da cikin abun nan darin in an kawo mun ko arba'in hakan ga a cewa na ta wajen gura musu ma a sayo wajensu muna jin daɗi. Ya dai kasance al'ada a duk shekara ofishin na jakadancin ƙasar Amurka a Nijar na shirya wannan baje kolin. To mun gode ma wakilinmu Yusuf Abdullahi rahoto ne da ya hada da wanda CCA ta gudanar a kwanakin da suka gabata. Masu saurari Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin noma tushen arziki, wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. To a cikin shirin na yau za ku ji abin da ya kai gwamnan jihar Niger a babban gandun dajin nan na garin kamfanin Bobi. Ina labari a wasu suke noma a wajen. wasu kuma na jawo matsala za mu tada su akwai dokoki musamman na yadda za a tafiyar da harkoki a wannan hektar dubu na dabbobi grazing reserve sannan za ku ji abin da makiyayan ke cewa akan wannan ziyara da ma yunkurin gwamnati na tsugunar da makiyayan a wannan gandun daji. ai wannan gyara wurin da kuma zuwan shi ziyartar wurin da ya je aka tabbatar kuma tun da ya ta aiki na an ci gaba da yi insha Allah gyara wurin da kokarin da ya bada zai kamu da zaman lahiya a biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin to madalla A 'yan kwanakin da suka gabata ne dai gwamnan jihar Niger Najeriya Alhaji Abubakar Sani Bello ya ziyarci babban gandun dajin nan na garin kamfanin bobi a jihar Niger mai faɗin kadada dubu talatin domin fara aikin dasa ciyawar dabbobi a wani yunkuri na fara aikin tsugunar da fulani makiyaya a wannan gandun dajin ga dai abin da gwamnan yake cewa a lokacin wannan ziyara wannan dajin na makiyaya kawai na ku ne Allah ta muke alhamdulillah so haka wanda aka bashi aro shekara 20 baya shekara 30 baya da ya shigo yana noma ya mai da waje gida ya san cewa aro ne amma za mu yi kokari cikin hikima mu ga yadda za a yi kowa daidai gwargwado ya amfana a wannan waje ina labari a wasu suke noma a wajen wasu kuma na jawo matsala za mu tada su akwai dokoki musamman na yadda za a tafiyar da harkoki a wannan hektar dubu talatin na bobi grazing reserve wannan kuma yana cikin dokan jihar Niger wannan dokan kuma ya fi shekara arba'in da aka yi shi duk wanda ya shigo nan ko wani ƙauye da ya tashi a cikin nan cikin shekara talatin wani ya zo ya noma a lokacin ya shigo da bisa aro kila wani hakimi ko wani mai unguwa ya ce je ka yi a lokacin to ko hakimi ko mai unguwa bai da daman ya ce ka so ka in na kama shi zan daure shi Allah ta daure shi na kama shi amma an haɗa min cewa ta wani bangaren ana buƙatan manoma so su kansu manoma za su ƙara daraja ga wajen saboda kara dabba na cin kara na biyu ana buƙatar manoma saboda za su samu sana'a saboda wasu musamman akwai ciyawa na musamman da za a kawo a shuka wani zai tsaya aikin shi kawai shuka ciyawa in ya shuka ciyawa kai ba hillaci ka je ka sai ciyawa hannun shi ba matsala ba ta da mun yadda shi ya samu amfani kai ka samu amfani shi ciyawa kawai zai shuka muna bari manoma su yi wannan saboda me dabba na bukatar abinci kuma manomin nan in ya shuka ciyawa ya taimaka ma wanga sana'a za a raba bobi zuwa kashi uku wanda ke kashi uku nan kuna ciki ba za ta da kowa ba ba wani bahillaci za ta tayar amma muna so mu san kowane bahillaci da ke ciki da kuma shanun shi nawa kamfanikan za su shigo akwai wanda in sun shigo madara suke so matanku masu tatsan nono in garin Allah ya waye za su tatsan nono su kai a auna a biya su. Muna maraba da wannan Allah ya waye. Akwai wanda suka zo kuma su nama suke so. Za su yi abatuwa na musamman su kuma in kuka yi kiwon dabba in ya kai daidai nauyin da suke so za ku kai masu za su sai su biya ku su yanka a To su ma dai shugabannin kungiyoyin Fulani makiyayan sun yi tsokaci akan wannan yunkuri na gwamnati da ma ziyarar gwamna a wannan gandun daji. To sunana Alhaji Sani Juli mataimaki na ƙasa na miyatti Allah Kautal Hore. To alhamdulillahi mai girma gwamnan jihar Neja tsakanin da Allah muna cike da murna da farin ciki da godiya a kan shi da himma da yake badawa a kan wannan jiha don haɓaka zaman lahiya yadda za a samu zaman lahiya tsakanin makiya da manoma. Kana ga gyara wurin zai kawo ƙarshen rikicin manoma da makiyaya ai wannan gyara wurin da kuma zuwan shi ziyartar wurin da ya je aka tabbatar kuma tun da ya ta aiki na an ci gaba da yi ba magana ja da ba akan wanga lamarin muna ganin insha Allah gyara wurin da kokarin da ya bada zai kawo da zaman lahiya da ci gaban Neja da kuma alheri shigo alheri da shigo cikin jihar Neja wannan ba karamin alheri ya kawo da kuma zai kawo da zaman lahiya insha Allah cikin jihar Neja sunana Hussein Yusuf Bosso mataimakin shugaban mai tiyala na kasa wannan abu ne mai kyau kuma wanda zai kawo zaman lafiya zai kawo kuma <clears throat> ci gaba sannan kuma makiyaya ba su da wani hanya yanzu na kiwo in ba an yi wannan saboda haka a yadda mai girma gwamna ya kaddamar da cuka ciyawa kuma muka ji labarin mai girma shugaban kasa zai zo muna cike da farin ciki kuma wanga al'amarin ba na filani makiyaya kawai bane har da wasu kabilu wanda suke kiwo kowa zai amfana don haka idan ka duba yanzu har wanda har rago wanda bai noma duk har kan tsauni ko ina an fece babu wurin da saniya zai saka kafa don haka wannan abun zai kawo waɗanda duk suke wani wuri cikin matsuwa in aka gama kowa zai taji daga wurin nan zuwa wannan yankin mai martaba lamido muri ya kira ni don shi aka ba kungilan yin wannan aikin kun tattauna da shi ya yi mana bayani dalla-dalla yanda a kowane mutum hekta da za a bashi da yanda zai amfana ba daga mu mu yi maraba da wannan shiri na gwamnati. To jama'a yau ma dai abin da ya sauwaka kenan a cikin wannan shirin sai wani mako cikin ikon Allah za ku ji mu da wani sabon shirin. a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari kenan har yanzu dai kuna tare da shirin sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogonmu mu anan yana cewa karfe 11 da minti 26 wato karfe 4 da minti 26 a jamhuriyar Nijar, Najeriya, Kamaru da Chadi yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuka aiko mana. A yau saƙonmu na farko ya fito ne daga Haruna Abdulmumin mai gudu ya ce don Allah ku ba mu dama domin mu miƙa kokenmu ga mu na Kano ta kudu. Wato Kabiru Ibrahim Gaya ya taimaka ya duba babbar hanyarmu da ta haɗa Kano da Filato domin hanyar ta lalace sosai kuma ana asarar rayuka sakamakon ramukan da ke kan hanyar. Allah ya sa kokenmu ya kai kunnuwan waɗanda aka yi domin su mun gode. saƙonmu na gaba haɗin gwiwa ne da ya fito daga Abubakar Yahaya Lakwaja da bala na shi Lakwaja suka ce zuwa ga sashen Hausa na muryar Amurka. ku ba mu dama don yin tsokaci kan yunkurin shugaban kasa Muhammadu Buhari na yashe kogin tafkin Chadi domin inganta rayuwar mazauna yankin. Tabbas wannan ci gaba mai kyau ne wajen samar da ayyuka ga mazauna yankin. Amma muna so mu tunatar da mai girma shugaban kasa ba don mantuwa ba da cewa muna fama da rashin kammala yashe kogin Niger a jihar mu ta kogi. sai kuma sakon da ya fito daga haruna muhammad ya ce taron sauyin yanayi da wasu shugabannin kasashe ke yi a kasar amurka taro ne na nuna majunansu manyan riguna masu tsada domin a duk shekaru suna gudanar da wannan taron amma har yanzu sun gaza magance matsalar sai dai kawai su yi ta kwasar dukiyar jama'a suna tafiya wajen taron. sai sakon haɗin gwiwa da ya fito daga sani mai lange-lange yalwa da aliyu usman taka lafiya suka ce assalamu alaikum voa hausa muna jinjina wa shugaban ƙasar liberia george weah akan yunkurinsa na ganin ya kafa kotun laifukan yaƙi da almubazzaranci da dukiyar ƙasa da fatan sauran ƙasashen afirka za su yi koyi da shi sai kuma sakonmu na ƙarshe wanda ya fito daga mahmud salihu ya ce da fatan alheri ga mahalarta taron babban zauren majalisar ɗinkin duniya karo na 74 da aka buɗe a birnin new york na amurka wanda ciki har da shugaban najeriya muhammadu buhari muna fata wannan taro zai zama mai amfani ga ƙasashenmu na afirka da fatan allah ya sa a kammala taron lafiya to amin jama'a ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku da ra'ayoyinku godiya muke yi huta lafiya. thank you a gaida binta yaro yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice kafin mu yi sallama da ku shugabannin duniya waɗanda su ne manya wajen tattaunawar dangantakar siyasa na ƙasa da ƙasa masu mahimmanci suna daga cikin waɗanda za su yi jawabi a ranar farko na taron majalisar ɗinkin duniya a jihar new york wani sabon rikici ya ɓarke a kamaru yayin da ake shirye-shiryen gudanar da tattaunawar da shugaba paul biya ya kira don kawo ƙarshen rikicin wanda ya kashe aƙalla mutane dubu biyu da takaitun labar muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma mun dawo a shirin na karfe tara da rabi na dare dauke da wasu shirye-shirye da rahotanni yanzu amadadin hadiza kyari ta tayan gabatar da shirin da kuma daniel brown da hada shirin da bada umarni sai kuma injin namu aidan utku ne da naku abdulaziz adbito ke zoke cewa muna lafiya yanzu kuma ga shirin yau da gobe shirin matasa.